wallahi da farko ban ji daɗi ba saboda mai da ƙasa baya ne wannan kuma daga baya manya suka yi magana sai na gane lalle ci gaba ne ake son a nemo muna kuma da Allah ya ka shine wannan alaikum salam wa rahmatullah um, sunana abdul gaibran ya sani sunana sunana ramzi baban wanka ramzi baban wanka biki kai dan wannan kasar ni dan nijar ne kai dan nijar ne okay ka ce musu nan karamji baban wanka so ya aka aka samu wannan baban wanka to baban wanka ɗauko asali daga lokacin da na yi balaguro eh. na je cote d'ivoire eh. to can na iske wa'ansu abokanai na masu wanka to lokacin da na isko su ni na zo a lokacin bayan da kuɗi tare da su da na isko su suna wanka in na zo sai suna bani dariya saboda wankan nasu akwai ɗan abun nan kaɗan irin wannan yanzu da na fara samun kuɗi na fara wanka kwam sun ce musu ake yan wanka da na fara wanka sai su ce to ga babanmu na wanga shine baban wanka to nan ne suna ya dauko asali <laughs> to amma me asalin sunan sunan asali na shine Suleiman ne. Suleiman. okay so yan tambayoyi zan ma um, a Niger tsakanin irin maza da mata suwa suka fi yaudara <laughs> to gaskiya nan abu sai ce duk yana ga maza sun yi bisa kan mata me yasa suka fi saboda in ka lura mahi yawanci mazan mu ka ga kana tare da mutum da zuciya guda amma shi da zuciya biyu yake zama da kai haka ne kake kana da budurwa ina da budurwa ko kuma kana da aure ban yi aure ba amma ina bisa kan hanya insha Allah budurwa ka dai ce ɗaya ce <laughs> babu wata kuma irin da zan yi to akwai da yawan daudara fons a to shi wannan ba a rasa akwai su da yawa wallahi amma dai kuma wanda suke bayan wacce kake so babu wata wacce kake da soyayya da akwai su da yawa ma zuba guda ɗaya kake da ita ba kenan ba to a dai ce ba guda ce ba kenan sai a buga ma rediyo sam sai tambaya na gaba irin wata business ɗin kake ko mun ce wani sana'a kake to sana'a sana'an da nake business din da nake na tayar da mai gidana ne Alhaji Ibrahim Tambari tayar da shi ma na zo nan Nigeria yanzu ma hira ga da muke cikin gidan shi muke to tayar da shi nake aiki da ina da boutique shago na sai da kayan mata da sauransu to na dan samu karya arziki kaɗan sai na bar shi yanzu ina tayar da tambari insha Allah ah, eh. um, na ji irin ba wai karkace na su yan maganganun sometimes irin mutanen mu na Nijar za ka ga akwai rashin fahimta da suke da shi banga wasu banga wani bangaren ba wai na ci duba idan aka ganka like ko kana kana da dan wani abu ko kai artist ne ko mawaki ko mai kuɗi ne zaka ji ana ce maka irin ko kana da girman kai ko kana da irin da irin wannan abubuwan dai so ya kake yi da su mutane to wallahi magana ta gaskiya ba wai ina yabon kaina ne ba shi duk mai kallo ya sani in dai mutum dan Nijar ne ina ɗaya daga cikin mawaka da maraya da ɗiyan wanka da comedian duka waɗanda da na faɗi aiki na ne ni ina farko da wanda an zagin shi bisa kan kowa cikin Nijar kuma zagin da ake min cikin rashin fahimta ba wani abu yasa ake zagi na ganin ake ina son suna ina shiga motocin kwarai ina bidiyo ina shiga gidajen kwarai ina video amma abunda mutanen ba su fahimta ba wannan shine artist saboda ko wa'ancan mawakan da suke gani na kudu su da video Wizkid suna da kudi amma wallahi akwai gidajen da suke shiga ba gidajen su ne akwai motocin da suke hawa ba motocin su ne ba saboda ni dan su hiddo image in kasar su kamar su gwadi fuskar ƙasarsu ka arena ƙasarsu a san ƙasarsu babban kasa ce dan shi yasa ban iya tayya lalan wuri cikin Nijar ɗin yi bidiyo sai na ɗauko wurin kwarai a san Nijar ma akwai wuraren kwarai to saboda shi nake yi to rishin fahimtar na yasa mutane ke ɗaukata, ta ɗan ƙarya da wani sauransu amma in suka kwanatar da hankalin suka fahimta za su gane ni ina yi ne dan ci gaban ta, ba wai don son suna ba saboda in aka yabi Ramzi Nijar aka yaba ba Ramzi kaɗai ba in dai aka ce dan Nijar ne duka dan Nijar ne aka yaba in aka ce in aka zage kama kuma an zagi Nijar din madalla yanzu za ka yi aure yan Nijeriya da gudu saboda ni Nijeriya ban taba ɗaukar ta ma kamar ba wai ba ƙasa ta ce ba ni kawai Nijeriya gari na ne nake ɗaukar shi so ranar da ka tashi kawai gari kawai ka ji ah, soja ya karɓi Nijar wani irin daɗi ka ji ko kuma bakin ciki <laughs> to gaskiya ni ba na siyasa eh. ba na waɗannan harkoki sai dai in yi fatan Allah ya ba mu shugaba wanda zai tausan ƙasanmu wanda zai kaci gaban ƙasanmu kuma kai ya sa tuwayin wanka su yi tsada ni matsala ta wanka ne <laughs> wanka kai ya tsaya amma irin a matsayin ka na dan Nijar kuma ai kana da damar da zaka iya faɗan kamar an ce kana da damar da zaka iya in shugaba ya cuce ka haka ya cuce ka idan ya ma ya kaiwe ka so irin ni abin da har yanzu nake so ma magana shi ne eh. ya ka ji lokacin ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba to wallahi da farko ban ji daɗi ba saboda mai da ƙasa baya ne wannan kuma daga baya manya suka yi magana sai na gane lalle ci gaba ne ake son a nemo muna kuma da Allah ya ka shine wannan